Amanar so, amanar so, amanar so. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance. Zuciya tsoka ce, kar kumari ta lalace.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 ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so amanar su. amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina. Linzami masarrafin doki, akala, alƙiblar raƙon, haske, jin daɗin masu kuɗi. Duhu, sabon talaka. Ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina. Idanuna ba sa ganin kowace ‘ya mace in baki ba. Haka zalika, kunnuwana sun kurumci, ba sa jin sautin wata ‘ya mace idan ba ta ki ba. Bugu da ƙari, na killace kalaman bakina a isolation center. Babu wata ‘ya mace da nake iya furta ma kalmar so An ba ba. sai dai an samu akasi a wasu ce wanin ka take so. Wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi miki kenan. Lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu. Haba hawani muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu. To kai ya aka yi haka. Shaba wannan fa al'amari sosai ne kawai. Sosai ne ko ganganci.